بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci a yanzu muna tsagi na biyu na watan sha'aban a wannan shekara ta 1438 muna goshin shiga watan ramadan ubangiji subhanahu wata'ala kai mu lafiya kuma lokaci ne da muke karanta hukunce-hukunce na aikin hajji a littafin iziya lura da ɗaya daga cikin 'yan uwa da zai tafi aikin hajji na wannan shekarar fatan mu ubangiji subhanahu ta'ala sun yi albarka a wannan tafiya ya sa kuma ayi da mu baki ɗaya ɗan uwa da muke karanta wannan littafi tare da shi shine malam salis kuma za mu tashi rukuni na uku cikin rukunin aiki hajji muna karantawa ne a cikin littafin isiya kuma karatun na mutane biyu ne da wanda yake karantawa da wanda ake karantawa saboda Allah ta'ala ya amfani da mu baki da mai littafin isiya ya ce a rukunin salis al-sa'ayu bai na safa wal marwa sab'atu ashwatin yabda bi safa wa yahtamu bil marwa ويعد البدء شوطا والرجعة شوطا ولا يصح إلا بتقدم طواف ولا يشترط أن يكون الطواف واجبا ويستحب فيه شروط الصلاة غير الاستقبال والمكف على الصفا والمروة والدعاء عليهما وليس في ذلك حد مالا mai littafin iziya ya ce mana a rukunin thalith rukuni na uku as-sa'yu bayna safa wal marwa rukuni na uku a aikin hajji rukuni na uku a aikin umara shine sa'ayi tsakanin dutsen safa zuwa dutsen marwa wannan rukuni na uku na sa'ayi umara sharaɗi ne a cikinsa hakan nan ma aiki hajji sharaɗi ne kenan da ihrami da muka yi magana ihrami hajji da umara wajibi ne a tabbatar da ihrami dawafi hajji da umara wajibi ne a tabbatar da shi biyu kenan sa'ayi tsakanin safa da marwa hajji da umara wajibi ne a tabbatar da su wannan uku waɗannan abubuwa guda uku hajji da umara duk sun yi tarayya da shi a akai sharaɗi na hudu ko rukuni na hudu shine tsayawa arfa shi tsayawa arfa wannan ya keɓanci hajji ne kaɗai banda umara banda umara saboda a duk lokacin da muka bayani kan abin da ya shafi harami ko ɗawafi ko sa'ayi ana bayanin hukunce-hukuncensa to wannan ya shafi na hajji kuma ya shafi na umara saboda haka a sa'ayu sa'ayi rukuni ne na uku a rukunin hajji rukuni ne na uku a rukunin umara idan mai umara ya kammala sa'ayi to kawai ba abin da ya rage mashi sai ya aski shikenan ya kammala umararsa ah, shikenan sai ya aski da ya gama sa'ayi sai ya aske shikenan ya gama umararsa mana yace as-sa'yu baina safa wal marwa tafiya tsakanin safa da marwa sab'atu ashwat tafiya bakwai shine sa'ayi ma'ana tafiya bakwai din shine sa'ayi guda an ce sa'ayi to mutum yayi so bakwai shine yayi sa'ayi a aikin hajji yayi bakwai ko aikin umara yayi bakwai wannan shine sa'ayi kuma ya ce tafiya to tunda an ce tafiya daga ina za a fara sai malam ya ce yabda bi safa zai fara tafiya ne da safa zai hau kan dutsen safa sai ya fara dawafi wa timu bil marwa sai kuma ya kammala sa'ayinsa a marwa zai fara a safa ya kammala a marwa kuma kamar yadda muka jeranto su rukuni na biyu rukuni na biyu shine tawaf daga dawafi sai sa'ayi daman inda mutum zai ƙare ɗawafansa zagaye na bakwai da zarar mutum ya kammala wurin ya kammala ya zo wurin to kawai sai ya samu isan laraka biyu a wurin ko in akwai cunkoso sai ya samu ko ina yake a cikin masallacin ka'aba sai ya raka a biyu ka'ida ita ce a duk lokacin da aka kammala dawafi dawafin umara ko dawafin hajji ko dawafin nafila sai an yi sallah raka'a biyu bayan dawafi to da zarar mutum ya yi raka'a biyu bayan dawafi yanzu ya zo ya yi sa'a tawafi ne na umara ko dawafi ne na hajji ya kammala ya yi raka'a biyu sai kama hanyar sa'ayi sai ya kama hanyar sa'ayi duk yanzu duk an gina shi gaba daya dawafi da sa'ayi duk a cikin masallacin ka'aba ake ac ne ke fesa wa mutum yana jin iska da sanyi da komai da komai to da zarar mutum ya tafi yana dab da zuwa sai karanta yana dab da isa dutsen safa din ma'ana matakin farko sai fara karanta inna safal marwatu min sha'irillah man hajjal albayta aw itamara fala juna alayhi an yatawaf bihi ma man tatawa khair fa inna Allah shakirun alim sai karanta bi ma bada allah bihi ma'ana zamu fara da abin da Allah ya fara da shi a ayar Allah ya fara gabatar da safa saboda ka aiki zaka fara gabatar da safa Eh, eh, ah, kana kana ah, kana dab da hawa dutsen ai ba wai mutum ai kaga akwai kakau dutsen eh. kafa ɗaya ta hau kafa biyu kana so ka kai kololuwa ko ka kai daidai inda zaka tsaya ka kallaci alƙibla yau wato daga nan dai yawa sai karanta inna sufal marwata min sha'irillah sai kuma ka ce nabda'u bi mabada Allah bihi to lokacin da ka hau dutsen dutsen safaɗin kenan ka hau ka debitu a kai sai kuma ka yi addu'ar alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah allazi anjaza wa'ada wa nashara abda wa hazama la ilaha illallah da sauran addu'o'i da ake yi tabbatattu da ake yi akan safa haka ma addu'in ku Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda subhanahu wa ta'ala to waɗannan addu'o'i su ne addu'o'in da mutum zai yi kuma idan mutum ya hau kan dutsen safa ya daidaito zai kokari ya juya ya kusanci alƙibla a duk lokacin da aka ce ana nufin zatin ka'aba ne ya ɗauko kallo ɗakin ka'aba idan gine-gine ko kusurwa ko cunkoso ya tare mutum sai ya kokari da ya kirda don ga inda ka'aba take kai tsaye sai ya addu'a ya yi addu'a eh. Eh. ido ido ba tabbas musamman kuma inda ya gama dawafi a inda ake gamawa ya taho to kai tsaye yana dauke da direction inda ya biyo nan zai kalla e tun da eh, filas da yawa kallon ka'aba ce a nan ba wai gaba zai hangawa fa ita zai haka balle kuma in dai ya haƙuri ma zai ga ka'abar in dai ya haƙuri sosai zai ga ka'abar ya jujjuya zai ganta kullum na ce in yi haƙuri domin akwai 'yan zalama kai ka ce ba ake hajjeji ba kai ta jiran shi ake ko jiran shi ake tun da ya kai dole a jira shi kuma dama an kawo shi ne domin ya yi wannan aikin sai mutum ya bi a hankali haka mutum sai ya tsaya ya abin nan ya yi addu'a bayan ya kammala waɗannan ajiyoyi da maka ambata sai kuma ya roƙi bukatunsa sai ya roƙi bukatunsa ya samu idan larabci ya so mai da hausa ma'ana da hausa da yaransa yi addu'o'insa da suka sauka a gare shi a nan inda yake yana hangen ka'abar babu gaggawa ko ku uku ne ko hudu ne kuka taho ɗakin ku ɗaya ko kaza a'a mun zo wafi mun zo ayi kowa ina shi kowa ina shi kar ka zo ka tsaya ka ce kana jira na kana jira na kuma abin da ya kawo ni kenan kuma ga damar addu'a kuma ka ce kana jira na ka tafi kawai haka za a yi wa mutane bayani hangi ka'aba to sai ya buɗe addu'a zai addu'o'i babu ƙayyadajjiyar addu'a in dai ban da wannan da muka ambata ta dutsen safa lokacin da ake hawa eh kuma baya a aka ga lokacin da ake hawa inna sufal marata lokacin da aka hawa aka tsaya shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la lahu ya hango kuma ya hayi ta da ya hango ce sai ya faɗi wannan ai to daga nan kuma sai ya biyo shi da addu'o'in eh, zuwa marwa kenan nan kuma zai addu'ar da ta sauwaƙa gare shi da karatun ƙur'ani da duk abin da ya sauwaka a garshe diya ta yi babu ƙayyadajiyar addu'a guda ɗaya da aka ce a sa'ayi zuwan farko ga abin da ake cewa zuwa dawa na biyu zuwa na ku babu shi an ban maka kofa a buɗe ka roƙi abin da ya yi maka kullum kada mutum ya manta duniya da lahira shine abin da ake bukata duk inda aka faɗa addu'a a to ai kaga da mutum yana tafiya ba a haɗa tafiya da ɗaga hannu amma dai lokacin da yake kan safa ko yake kan marwa zai daga hannu zai daga hannu yi addu'a yabda bi safa zai fara zai fara ne da dutsen safa wa yahtamu bil marwa ya kammala dawafinsa da marwa to anan sai malai ce wai wa'addul bada'u ana lissafa farawa shautan zuwa guda ne warraja'atu shautan dawowa ma zuwa guda anan Eh, sa'ayi yana da bambanci da tawafi tawafi in mutum ya zaga sai ya zago ya zo daidai inda ya fara sannan in ya sake goma ya dawo daidai inda ya fara biyu to a safa da marwa in ya je marwa ya yi ɗaya ya yi biyu ya yi uku ya yi hudu ya yi biyar ya yi shida ya yi bakwai kaga zai fara a safa hisa eh, ya ce yabda bi safa yana fara da safa wa ta bil marwa sai ya kammala na bakwai a marwa wa ya al bada shautan saboda haka ana lissafa zuwa da eh, zagaye guda ne wa raj'atu shawtan dawa ma zagaye guda na ce mana in mutum ya kammala a matsayin shi ya je umara sai ya aski sai ya aski akwai yan gabade gabade wanda yake za su ce maka kawo kanka wani sai sa reza ko almakashi fit wai ya aske maka ya karbi riyal biyar a hannunka ko riyal uku ko riyal goma watakila an a cikin shagon masu aski ne za a karɓi riyal ashirin ko talatin ko hamsin sai mutum ya kama an mai ma mai sauki ba ya biya kuɗin hajji ko kuɗin umara riyal hamsin kuɗin aski ko riyal ashirin ko ma nawa ne ba za ta gagare shi ba da umar shi ta shiga san matsi ko hajjinsa ya zama ya shiga garari kwarai ba da cikakken kuɗin aski so waɗannan 'yan gabade gabade wasu yara ne da kake ganin su 'yan kabu kabu su ne suke fallewa mutane su karɓi sa ba a yi mutum ya je inda za a yi mai aski a aski mai ke gaba da idan kamar ya yi umara ne eh. akwai shugabansa kuma zai ajiye jira lokacin hadi sai ya yi kaman sai sai sai yi sai sai in yi sai sai sai ya ba ragowar yawwa sai ya kwalkwabo gaba daya saboda inda umara kadai ya je to ya kwalkwabo shi ya fi to amma yanzu ya je hajji ne kuma zai yi umara to ya yi sai sai shi ya fi a umara in ya zo hajji sai ya kwalkwabo saboda kada ya kwalkwabo a umara a rasa kuma gashin da za a aske a hajjin hajjin a aiki hajji mata fa mace sai mijinta ya kama gashin kanta haka ba fa bai bayyana jama'a ba domin gashin mace tsaraici ne al'aura ne mace ba ta buɗe gashin kanta a ko'ina sai a gaban mijinta ko a gaban yan uwanta mata musulmai yan uwanta musulmai domin bai halatta mace ta buɗe gashin kanta a gaban mace wacce ba musulma ba mata eh. masu zuwa kuma kitso gurin mata arna bai eh, halatta ba bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba isa na ce mata musulmai mace bai halatta ta buɗe gashin kanta a gaban mace wacce ba musulma ba saboda haka in su mata ne za su iya tara gashin kansu haka gaba daya sai a tara shi haka ko da kitso iya eh, su daure to can karshen daidai haka sai a sa almakashi git eh, tsawon haka ko tsawon haka wani ba zai cutar da ita ba kit na ta gama ta fita umara in kuma mijinta ne kit sai ya bata na ta zama kammala umara in ma mahaifinta ne ko ɗanta ne shi shikenan ta kammala umar tsaye da man nasar kenan ta kammala umara shi kenan ta kammala umara su yana da matukar muhimmanci a duk lokacin da mace ya goma a duk lokacin da mace ko namiji ya yi umara amma bai yi aski ba to har yanzu bai fita daga umara ba har yanzu bai kammala umararsa ba in dai bai yi aski ba hakan nan mace in bata yanki gashin ba bata fita daga umara ba saboda haka yana da matukar hatsari mutum ya yi hajji ko ya umara bai wannan ba sai ake yi sai malam ya ce wala ya sihu sa'ayi baya inganta a ce yayi illa bi taqaddumi tawafin sai dawafi ya gabace shi sai an yi dawafi sana ake yin sa'ayi sai malam ya ce wala yushtaratu ba a shardanta an ya kuna tawaf wajiban a ce dawafin na wajibi bane ba sharɗi bane ba ne bane a ce dawafin na wajibi me dawafin wajibi shine dawafin umara ko dawafin hajji misali misali mutum na yi dawafi kamar yadda muka ambata cewar ba a yin sa'ayi sai an yi dawafi da zarar mutum ya kammala dawafi zai huce zuwa zuwa sa'ayi ne to kuma gashi malam ya ce ba a yin sa'ayi sai idan dawafi ya gabace shi kaga ta hikira abin da muke magana to matsalar yanzu ita ce ya kammala dawafi ya yi raka'a biyu sai alwala shi ta kare da ya je ai bai masa masararin dawowa ba bai samu sararin dawowa ba ko kuma ya kammala dawafi kenan sai rashin lafiya ta zo mai sai ya kai asibiti da shi kaga yanzu bai yi sa'ayi ba to abin da malam yake nufi idan ya dawo zai yi sa'ayi kafin ya yi sa'ayin sai ya yi dawafi wannan dawafin da zai yi dawafi nafila ne tunda wancan ya yi na farlarsa ya kammala na farlarsa to wannan nafilar da ya yi sai dai ya yi dawafi kafin ya zo ya huce zuwa sa'ayi eh Eh, raka biyu ba eh, eh. in da mun ce inda aka yi dawafi to rufe dawafi shine ya sallah raka biyu inda an yi dawafi zagaye bakwai rufe shi eh. shine ya sallah raka biyu ya yi dawafi ya yi nafila sai alwala ta kare ko kuma rashin lafiya sai ya wuce sai ya dawo zai sa yi zai sake yin dawafi eh zai sake dawafi in yi wannan dawafi sai sallah raka biyu sai ya sallah raka aiwa sai ya sake sallah raka biyu sannan sai ya wuce zuwa sa'ayi wa yustahabbu fihi an so a shi sa'ayi an so ba wajibi ba an so a shi sa'ayi shurutu sala sharuɗan sallah an so ya zamana wanda zai dawafi ya zamana yana da alwala wanda zai sa'ayi ba dawafi ba wanda zai sa'ayi ya zamana yana da alwala an so ne kenan yanzu mutum yana sa'ayi yayi daya yana na biyu sai alwala ta kare zai ci gaba da da sa'ayinsa ba abin da ya taba sa'ayinsa ko mace ce ta yi sa'ayin farko tana na biyu sai al'ada ta zo mata za ta ci gaba da sa'ayinta ta kammala sa'inta ya kai saɓanin ɗawafi inda ɗawafi ne mutum yi shida zai zago na bakwai sai alwala ta kare ya rushe duka ko al'ada ta zo mata ya rushe duka sai ta yi tsarki to amma idan sa'ayi ne mutum ya fara sai alwala ta kare shi kenan sai ya ci gaba da da abin nan nashi a ghairar istiqbal banda fuskanta alƙibla domin sharaɗi ne a sallah duk wanda zai sallah fuskanci alƙibla sharaɗi ne in bai fuskanci alƙibla ba sallashi ba ce ba to amma a sa'ayi ba wannan ba ne sai ma ce wal mukfu ala safa an so mutum ya jima kaga yana faɗa mana mustahabban sa'ayi ne ya ce shuruɗu salatar istiqbal ya ce wal mukfu ala safa wal marwa an so mutum ya jima a safa da marwa in ya je ba wai kai za ka ga wani kama akan wuta yake yana zuwa safa ya dawo marwa yana zuwa ka ya pa pa fa fa fa fa waddu'a an so mutum ya jima yi addu'a ko waɗanda yake ba su da lafiya ko nauyin jiki ko abin nan so sukan ɗauki masu kuɗi ne yara suke ɗauka masu keken guragu turawa tun da ka biya shi ka ce mai fa ya jira ka fa don ta cikin kuɗinka ne shi kuma a tunaninsa so yake ma zai gama da wannan ya ɗauko wani in ya guda goma guda ashirin ya samu kaza kenan to ga shi business ke kai kuma ibada kake yi ya kamata mutum ya yi la'akari da wannan in ko shi ya je da babansa ko da kakansa to kaga ya yi iya kokari in zai yiwu ya tura in ba zai yiwu ba haga ya ziyara da mai control din wannan yaron ko wannan mutumin da yake tura mashi baba ko yake tura mashi mama ko sauransu amma dai a tsaya a safa a addu'a a tsaya a marwa a yi addu'a duk lissafin bai huce haka ba mutum ba zai gane wannan ba sai ya tuna yanzu gaba ɗaya ya ga tsakanin shi da safa yanzu wajen kilomita dubu nawa ne sai ya tuna kai manda ya sani da da ije dinan da ya tsaya ya yi addu'a Allah ta'ala ya sauke wa du'a wa alaihima an so mutum yi addu'a lokacin da yake akan safa ko yake akan marwa wa laysa fi zalika had babu wata abu da aka iyakance ba iyakance komai ba kenan ba iyaka ta cewa a tafiya farko ga addu'a ta a tafiya ta biyu haka za ka ta sai da littafin na yan kasuwa na yan business ta ya dan buga littafin sa abun mamaki har a nan kasar ma najeriya za ga wasu wuraren training ana ta saiwa da mutane addu'o'i gashi a dawafi zagayen farko ga abin da ake cewa duk ba wani abu da aka faɗa aka wannan ko dawafi ko sa'i Allah ya tsare mu malam zai yi jan hankali ana sai ce wala yahzarni ma yaf'aluhu ba'dhum mai dawafi mai dawafi ah, ko mai sa'ayi ya wali hazar ya kiyayi min ma yaf'aluhu ba'dhum abin da wasu suke suke aikatawa abin wasu suke aikatawa min aljari na gudu A in zo za ga kama an fiyo shi kama ana kutare kutare a falle yake gudu min aljari na gudu baina safa ila marwa tsakanin safa da marwa tsakanin safa da marwa in wa inna ma yasra'u ar-rajulu abun sani kawai namiji zai yi sauri dunal mar'a banda mace namiji zai yi sauri banda mace bainal milainil ne tsakanin mulɗin nan guda biyu alamomin nan guda biyu da suke koraye namiji zai dan yi sassarfa ya dan yi sauri ka lura da kyau namiji banda mace so idan yana tafiya da iyalinsa safa. ba kaga dai zai dai dan canza dai nau'in tafiya ne amma ka za gama mata fa suna tafiya fa sun dawo Allah ta'ala ya sauke na ma fa a shi duk lokacin da aka zo wurin ne a duk lokacin da aka zo eh inda an zo wurin za a tafiya aka zo daidai alamomi ne guda biyu da an zo na farko za a gudu zuwa na biyu shi kenan sai ka tsaya e ya kama wanda an mutum ya zo daidai wurin yawa walau ramana fi jami'i sa'aihi a jaza'ahu inda mutum zai yi sauri zai yi sassarfa a dukkanin sa'ayi ba wai iya wuraren da aka kayyade ba ka gane ba wai iya wurin da aka kayyade ba inda zai yi sauri duka a jaza'ahu da sa'ayinsa yayi sa'ayinsa yayi wa a sa'a amma yayi mummunan abu bai cika lada ba za lawalam yar bil kulliya hakan na ma inda a ci a daidai waɗannan wuraren da ake sassarfan ya zo bai yi sassarfan ba sa'ayinsa ya yi sai dai ya munana ya ya munana shine suna ganin za mu dakata a nan a rukuni na uku shine abin da yake sa'ayi tsakanin safa da marwa ana yin shi aikin hajji ana yin shi a aikin umara ana yin shi a hajji ana yin shi a umara mai umara da ya gama sa'ayi ya kammala umararsa sai shiga ɗakin aski sai ya aske mai kai da an aske mai kai ya halatta ya rufe kansa da abin rufe da mayafinsa ya halatta amma kada yi saboda bai muka ce kada yi saboda kada wani ya gani ya ce ya halatta a ya halatta a rufe ka gani ko saboda haka saboda mutane ne lokacin da ka fita harami lokacin wani ya shiga lokacin da ka fita harami lokacin wani ya shiga mutum ya je gida ya wanka ya da hajjin ya shi kenan kuma sai ya shigo kayan gida sai ya sa turare ya abin nan ya halatta mutum ya sha ruwa in yana da sa'ayi ya halatta ya halatta ya yi magana da wani na kusa da shi amma dai kullum kada mutum ya zarme kullum kada mutum ya zarme da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك